هلال من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يبقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marici na talata tara ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka ya tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah yace da fatan malam ya sha ruwa lafiya alhamdulillah yace malam ni na kasance mai yawan laifuka kuma ina tuba zuwa ga Allah dan Allah ina so ka taya na addu'a da kai da sauran masu saurarenka da Allah ya yafe min zunubi na kuma ya gafarta min to muna fatan Allah maɗaukin sarki ya yafe maka zunubanka kuma ya gafarta maka mu ma Allah ya yafe mana kuma ya gafarta mana kuma ka dage ka daure ka cije ka fi karfin zuciyarka ka daina waɗannan laifuffukan da kake yi duk yadda za a yi maka addu'a cewa Allah ya fi ma in kai din baka tuba ka daina ba to tana jika da haka kai kokari ka tuba ka daina wannan shi zai sa Allah ya karɓi tubanka kuma addu'o'in da za a yi maka dangane da hakan su zama sun samu karbuwa a wajen Allah mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah yace malam dan Allah muna bara addu'a wani yaro ne ya ɓace shekarar shi goma sha biyu yau kwana biyar kenan ba a san inda yake ba dan Allah malam a taya mu da addu'a to Allah ya bayyana shi Allah ya dawo da shi gida cikin ƙoshin lafiya Allah kuma ya tsare sauran al'ummar musulmi baki ɗaya takarda ta gaba mai takardar ta ce mace ce salamu alaikum wa alaikum salam ta ce malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya sa haka malam taimako nake nema dan Allah malam mijin aure nake nema dan ahlus sunna dan agaji ko mai mata Allah ya sa mu dace malam ga nan ba na ta rubuta lambata kuna mamakinta ne ta yi daidai ta yi gaskiya ta yi koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi sallama mata ko kun san cewa matar annabi sallallahu alaihi sallama ta farko na na Khadija ita ta ce tana son sa kuma ya aure ta da haka ba abun kunya ba ne mace ta ce tana son namiji in dai mutumin kirki ne in dai dan addini ne ba dan abin duniya ba hmm. hadisi ya tabbaci in sahih bukhari da muslim hadisin sahal ibn sa'ad sa'idi wata rana wata mata ta zo cikin majalisar annabi ita wannan ma kun ga wasiƙa ta turo da lamba waya ko amma ita waccan da kanta ma ta zo bahaushe kuma ya ce zuwa da kai ya fi saƙo ta zo annabi yana zaune da sahabbai ta ce ya ma'aikin Allah ina son ka ka aure ni to ba dole bane in kin ce kina son wane ya zama kuma shi din yana son ki kamar yadda shi ma zai iya cewa yana son ki ke ma ki ce ba kya son sa ba laifi bane kuma kar ki ji ba daɗi haka duniya take bahaushe ce inda aka soka inda aka kika da wuni a wani waje kuma sai a soka da kwana to da haka manzo Allah da matar ta ce tana son sa ya kalle ta sai ga ta masa ba sai ya saukiyar da kai kuma ba a yi mata ihu ba ba a ce ho ba ko wani daga cikin sahabbai shi sai ya zumbur ya tashi sai ce ya ma'aikin Allah in kai baka so ni ina so a daura mana aure <laughs> zawwijniha in lam yakul laka biha haja in kai baka so ni ina so sai manzo Allah ya ce hal indaka min shay'in tusdiquha to kana da abin da za ka bata sadaki domin annabi ya san mutumin talaka ne bai da kuɗi sai ce ma indi illa izari haza ban da komai sai mayafin jikina to mayafin jikin mu ɗauka yadi goma ne in an yanka shi yadi biyar biyar shi ba zai ishe shi ba kuma rabin ita ma ba zai ishe ta ba kaga an ɓata goma biyar ba ta gyaru ba sai annabi ya ce innaka in a ataitaha izarat jalasta wala izara lak kai in an ce a baka a bata zanin jikinka to kai kuma da me zaka lulluba sai manzo Allah ya ce iltamis shay'an ghayra hadha je ka nemo wani abun ba wannan ba masa wa lam yajid shay'an yaje ya bincika ya laliba bai samu komai ba ya sake dawowa kuma yana son aure amma kuma babu sadaki to ya za a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa da shi iltamis walau khataman min hadid je ka nemo ko zoban bakin karfe ne ya je zoban bakin karfen ma aka laliba ba a samu ba to abin da zamu lura da shi a nan shine shi sadaki dole ne in mace bata yafe ba ko menene sai an nemo an bata in kuma ba haka ba ko da bashi ne sai a ce to ayi bashi da dai a zauna ba auren gwanda ayi auren ko bashi ne daga baya sai a biya da haka shi wannan sahabi bai samu ko zo bakin karfe ba a ƙarshe sai annabi ya ce da shi hal ma aka shay'un min alquran to ka haddace wasu surori na qur'ani sai ya ce ina eh, haddace wace sura da wace sura ya faɗa sai annabi ya ce zawwajtuka ha bima ma'aka min alquran na aura maka ita da abin da kake da shi na qur'ani ma'ana ka je ka karantar da ita wannan surorin ta iya shine a madadin sadaki shikenan aure ya dauro to da haka wannan ba laifi bane ba dan an samu mace ta ce tana son aure kuma tana son miji nagari kaga wannan baiwar Allah muna kyautata bata zato ba duniya take so ba ta ce dan ahlus sunna inda duniya take so sai ta ce wani hamshakin mai kuɗi ko ma waye ko ba haka ba sannan a cikin 'yan ahalus sunnan mata ne muzakakurai ta ce 'yan agaji ba wai 'yan sauraro ba a cikin 'yan agaji kaga su 'yan sauraro in an zo karatu a zaune suke suna shan fanka amma su kaga 'yan agaji jarumai tsaye suke kamar sun haɗi ta ɓarya to kaga wannan yana nuna jarumtaka da mazantaka ita ma so take yi ta zama yar agaji dan duk matar dan agaji ita ma yar agaji ce kuma so take ta haifo dan agaji kaga duk duk dan agaji da yar agaji sai su haifo me dan agaji to Allah madaukin sarki ya agaza miki kuma na mika ki zuwa ga malam gidada da yake yana kusa da ni amma dai daraktan agaji na so in mikawa da aka a karɓo takardar nan daga hannun malam gidado domin ba a sahun irinsu ake nema ba a sahun yan agaji masu uniform ake nema kaga ko ni ban sa aljihu ba aiko da ta aka yi ko a sahun mai jan baki da mai fassara da aka a maidar da amana zuwa ga ahalinta inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ya samu dace takarda ta ƙarshe mai takardar ta ce assalamu alaikum ko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam da fatan Allah ya sa malam ya sha ruwa lafiya alhamdulillah ya ce tambaya ta ita ce menene hukuncin karatun alkur'ani a kasuwa ba laifi ba ne in an yi karatun alkur'ani a kasuwa sharaɗin ya zama inda ake karatun babu hayaniya babu hargowa akwai natsuwa to amma kamar yadda muka sani asali ita kasuwa ba wajen natsuwa ba ce wajen me wajen hayaniya ce da hada-hada to idan ka san mutane ba za su daina wannan hayaniyar da hada-hadar su ba bai kamata ka je ka kunna musu karatun qur'ani ko ka je ka hau karatun qur'ani a tsakiyarsu ba in kai haka kai ne ka wulakanta qur'ani ba su ba an gane ko to amma su kuma mutane abinda aka ce da su in ana karatun qur'ani su yi kokari su yi shiru su saurara wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum da yawa zaka je ka tarar da masu sai da kase sun kunna karatun qur'ani a kasuwa sun kure to kaga wannan laifin nasu ne saboda mutane suna cikin hayayeniyar suna cikin hada-hadar su wasu ma ba musulmi bane ba su san ma ka'idar in ana karatun qur'ani a shiru ba to idan kai haka sai ya zama kai ne ka wulakanta qur'ani amma idan mutum ne a iya fassa ta kasuwa inda yake da iko ne ya ce ai shiru ko shi ma ya shiru ko yana cikin hada-hada sai hada-hadar ta ɗan yanke masu ciniki ba su zo ba sai ɗauki ƙur'aninsa musamman a irin wannan lokaci mai albarka sai ci gaba da tilawa kafin a zo siyan kaya wannan babu laifi an gane ko tunda ya halatta a yi sallah a kasuwa kuma sallah tana yiwa ba karatun ƙur'ani ne baya yiwa tambaya ta biyu ce malami na ya ce in rinka karanta suratul duha sau arba'in har kwana arba'in sai in karanta wannan addu'ar Allahumma ya ganiyu ya mugni أغنني غنى لا أخاف بعده ni وعلمني فإني جاهل وهدني فإني ضال abinda addu'ar take nufi wai Allahumma ya Allah ya ganiyu ya mawadaci ya muguni ya mai wadatarwa agnini ka wadatar da ni ginan wadatar da la akafu ba'dahu faqran ba zan ji tsoron talauci bayan ta ba wa allimni kuma ka sanar da ni fa inni jahilun domin ni jahili ne wahadini ka shiryar da ni fa inni dallun domin ni batacce ne sai ce wai ya ce Allah zai biya mun bukata na sai ce ya matsayinta take a musulunci to ni ban taba ji ba daga wajen ka naji kuma ba ni ya kamata ka tambaya hujja ba shi malamin naka tunda ka yadda malami ne cikin ladabi da girmamawa sai ka ce akar Allah wannan daga kundin wa aka samu daga kundin annabi ne ko daga kundin ka ko ba haka ba in kai haka ba za a ce kai rashin ladabi ba in dai kai an dora ma an san zaka bi to me laifin ka kai kuma in ka ce me dalili ai baka da laifi ko Allah ya sa mu dace a jiya idan ba a manta ba mun cike da ƙarshen aya ta talatin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratu hud da haka yau za mu tashi farkon aya ta talatin da biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki am ya kulu naftara وأنا بريء to idan ba a manta ba muna tsaka da magana ko tattaunawa akan kissar annabi nuhu alaihi salam irin gwagwarmayar da ya fuskanta tsakaninsa da mutanensa a lokacin da ya je musu da saƙon ubangiji subhanahu wata'ala na tauhidi to da haka Allah subhanahu wata'ala yana so mu dan huta sai kuma mu dora daga inda muka tsaya da haka ka san idan ana labari yana daga cikin abin da ke karawa labarin daɗi in ana cikin labarin sai kuma a ɗan huta a ɗan sha ruwa a ɗan sauya salo sai kuma a ɗora to ko da labaran alkur'ani suna da irin wannan salo ɗin domin kada mai sauraro ya ƙosa malai ce hum ma'tarada fil sai Allah ya kawo jumla mai karan ɗori a cikin ƙisar, ma'ana an ɗan sauki layi za a ɗan shakata ko a huta da wata maganar kuma ta daban daga baya kuma sai a sake komawa kan ƙisar annabi Nuhu ɗin malai ce bi kalamin da wani zance na daban fihi tanbihul lisani wanda shi ma a cikin wannan zancen akwai jan hankali ga mai sauraro li ya tafakkara dan tintintini fi sidiqin nabi sallallahu alaihi wasallam game da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan a cikin wannan salo akwai tanshiqul lahu sanya nishadi ga shi mai sauraro din fi tatabbu'i batil qissa dan ka so ka ji yaya ƙarshen kissar annabi Nuhun ta kaya domin yanzu duk wanda yake tare da mu yake bibiyar mutum farkon kissan nan zai so ya ji aka kare. domin muna faɗa ga abin da Nuhu ya faɗa ga abin da aka ce da shi ga abin da ya faɗa ga abin da aka ce da shi to idan ka ji mun sauka daga wannan tsarin mun shiga wani labari in dai kana bin mu kuma kana so ka fahimta kai da kanka sai ka ce to malam ya ta kaya ne tsakanin annabi Nuhu da mutanensa sun dawo sun bi shi ko ba su bi shi ba to da haka wannan yana sa a sanya wa mai sauraro kwaɗayi na ya ji ƙarshen labari sannan kuma shi kansa a gwada hankalinsa a gani shin ana tare da shi ko kwatini an bar a tasha domin wani idan ana labari in labarin ya yi tsawo sai ya koma bacci kaga ka bar a tasha yanzu bai san ina ka kwana ba bai san kuma ina za a dora ba tun tunda shi bacci ya ɗauke shi da haka dai wannan yana daga cikin irin wannan salo mai banƙaye na alƙur'ani wanda kuma shine salo kyakkyawa na larabci wajen bayar da labari gamsashe da haka Allah subhanahu ta'ala ya ɗan saki kissar annabi Nuhu zai kuma ja hankalinmu akan wani abu shi ma mai mahimmanci sannan kuma daga baya a dora sannan malamai suka ce wannan kuma wani salo ne har ila na biyu a lokacin da kake bawa mutane labari kai ba manufarka shine su sha labari a banza ba manufarka shine su ɗauki wasu darussa to in ana haka cikin labarin sai ka tsaya sai kai tambaya ko cikin labarin sai ka ce a saurara a saurara akwai wani sako in suka sake suka tara hankalinsu sai ka gaya musu wani sako sannan sai a koma labari da haka wannan shine Allah yana so ya isar mana da wani sako na musamman a tsakiyar kisar annabi Nuhu da haka sai ya dan dakata da ita idan ya isar da sakon kuma za mu koma mu dora daga inda muka tsaya da haka ce fala ya futuhu min ha shay'un duk mai sauraron da ke tare da mu kuma ya tara hankalinsa yana ji to babu wani abu da zai sullube masa cikin wannan dogon labari da ake yi faƙala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce am ya kulu naftara lallai kafirai suna cewa annabi shi ya ƙirƙiri ƙur'ani yanzu wannan ba babban sako ba ne a gaya mana cewa ga abin da kafirai suka faɗa sannan a ƙaryata su to kuma sai a ci gaba da labari domin in kawai za a gaya mana hakan ba tare da hankalinmu yana tattare ba ba za mu ɗauke shi da muhimmanci ba kuma abu ne mai muhimmanci amma bisa ga ɗabi'a ta ɗan adam duk lokacin da ake bada labari zaka ga ya kasa kunnensa yana so ya ji to a wannan lokaci sai a isan masa da sako to cewa da suke annabi ya kirkira alqur'ani sun faɗi wannan a wajaje da dama kuma Allah ya mana ishara ko a wannan cikin sura baya kaɗan Allah ya gaya mana haka Allah ya ce am yaqulu naftara am yaqulu naftara qul fa'tu

ya ƙirƙiri littafi mai sura ɗari da sha hudu to ku jidda kuka taru kuke ƙalubalantarsa a bi ashari suwarin mislihi muftaraya to ku ku zo da goma ku zo da goma kuma daman an ce sarkin yawa ya fi me sarkin ƙarfi in shi kaɗai saboda ƙarfin hikima da ƙarfin fasaha da ƙarfin ƙwaƙwalwa ya ƙirƙiri sura ɗari da sha hudu to ai ku in kuna da yawa za ku fi shi hakan da haka ku ku tattaru ga baki ɗayan kuma an sauƙaƙa muku ku zo da surori guda goma fa'atu bi ashari suwarin mislihi mubtarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku zo da surori guda goma kirkirarru irin na qur'ani sannan ku zo da waɗansu shaidu da za su yadda da cewa abin da kuka yin yi daidai da na ƙur'anin, amma kar ku sa Allah a ciki in kuntum sadiqina in dai ku da gaske kuke cewa annabin shi ya kirkiri qur'ani to kaga nan an kalubalance su da su zo da me da su zo da sura guda goma malamai suka ce da da farko duka qur'anin aka ce su kawo su ma irin na annabi mai sura 114 sai suka kasa to shine Allah ya rage sai ya dawo sura goma kaga sauki daga 114 a rage maka zuwa goma ai an sauki kwarai da gaske a cikin ayat suratul isra Allah madaukakin sarki ya ce ba za su iya ba su zo da qur'ani duka to amma anan sai yace mun rage musu su zo da sura goma qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira in mutane da aljanu baki ɗaya na duniya za su haɗu su ce za su zo da irin qur'ani littafi mai sura 114 sa suratun na eh, eh, eh, fatiha sa suratun nafi ba za su iya ba to tunda mutane da aljanu ba za su iya kawo qur'ani duka ba mai sura 114 to bari a rage a ce su kawo sura goma to shin sura goma ma za ta iya yiwa ba za ta yiwu ba domin an gwada ta ki to sai Allah ya sake zabtarewa ya sake ragewa a sura makociyar wannan a baya ita ce suratu yunus nan ma Allah ya sake cewa am yaqulu naftara qul fa'atu bi suratin mithlihi wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Allah ya ce am yaquluna naftara sun ce annabi ne ya kirkiri Qur'ani to tunda mun ce su ma su kirkiro irinsa sa sura goma sun kasa to su zo da sura daya qul fa'atu bi suratin mislihi kace da su su zo da sura ɗaya ma tak irin ta Kur'ani. ko da gajeruwa ce kuwa ba sai mai tsawo ba ko da irin kulhuwallahu ce ko da irin izaja a ce ko da irin inna a ka ce ko da irin wal asri ce ba dole sai irin qaf ko irin suratul fati ko suratul qitali ko zariyati ko na najmi matsakaita ba ba kuma irin sajada ba ba kuma irin yasin ba ba kuma irin bakara ko ali imrana ko nisa ba waɗannan sama ta yaro nisa ko da ƙananan nema mai sura ɗaya tak sai Allah madaukakin sarki kan ya ce ba za su iya ba dan ya san ba za su iya ba sai ce bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi bari dai sun karyata abin da ba su sani bane domin dan adam yana da wata mummunar ɗabi'a in dai ba Allah ya shirye shi ba in ba imani yayi tasiri a zuciyarsa ba da ya kasa sanin abu sai ya karyata da ya jahilci abu sai ya wa abin adawa shi yasa larabawa suke cewa al insanu aduwu ma jahila dan adam yakan yi kiyayya da abin da bai sani ba to a madadin abin da baka sani baka zo ka nemi sani kuma sai ka koma ka nemi masa kiyayya to irin wannan abin suka yi irin wai abin da ake cewa haushin rashi an ce da makaho ga ido yace doyi yake to da haka a madadin su rusuna su bi qur'ani su fahimta sai suka ki da haka Allah madaukakin sarki yace bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ولما يأتهم تعويله كذلك كذب الذين من قبلهم إرن هكا ماسو da suka سكي قال التتفن دا سكا shuɗe da أنبان دا سكا قباتا sai Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul zalimin ku kalli irin yadda to karshen azzalimai zai kare karshen su za su kaskanta za su kunyata shi kuma qur'ani zai daukaka to haka nan Allah subhanahu wataala ya rufe bakin tsanyar da ayar suratul baqara Allah madaukakin sarki ya ce نزلنا على عبدنا آباءكم من دون من دون الله إن كنتم صادقين إن بهك فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي Allah ya ce wa in kuntum fi raibin in kun kasance cikin kokwanto da ta baba da tankiya da shakka mimma nazzalna ala abdina dangane da abin da muka saukarwa da bawan mu shine qur'ani bawan kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa atu bi suratin min to ku zo da sura daya irin kwatankwacin ta qur'ani wadu shuhada'akum ku kirawo shaidunku min dunillahi banda Allah a ciki in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne cewa din annabin kirkiro shi yayi fa in lam tafalu in ku ba ku haka ba yanzu annabin yana raye walan tafalu to kuma in ya tafi ba za ku iya ba to fa illa raba da suka yi zamani da annabi ba su iya ba ba wani balaraban da zai zo bayan su ya iya domin su su ne suka fi kowane balarabe kiyayya da qur'ani duk wanda zai zo daga baya kiyayyar tasa da sauki sauki akan tasu kuma su suka fi kowane balarabe fasahar larabci duk wanda zai zo daga baya ya zo ne ɗan kale lokacin da larabcin ya riga ya zama ɗumame ba yana sabon dahuwa mai ɗumi ba da haka Allah ya ce in ku wa'ancan na farkon ba ku iya ba to ku sani bayan manzo Allah ya bar duniya ba za ku iya ba jikokinku da tattaba ku su ma ba za su iya ba har abada kuma ba za a iya ba da haka fatta kunnar allati wa qudaha an-nas wal hijara kuma ku kiyayi wutar da aka tanade ta wanda makamashinta shine mutanen da suka kafircewa Allah ire-iren ku wal hijara da duwar watsu wannan irin wutar uiddat iddatul kafirina an tanade ta ne ga masu kafircewa Allah masu musun gaskiyar Qur'ani masu tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya kirkira alqur'ani to wannan sako mai matukar muhimmanci shi Allah yake so ya isar mana nan kafin ya dora akan kisar annabi Nuhu alaihi salam da haka Allah subhanahu ya ce am yaquluna ay kuffaru makka lalle suna faɗa ana nufin kafiran makka iftarahu cewa ya kirkiri qur'ani shiwa ay ikhtalaqa muhammadun khabara nuhin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiri qur'ani wanda daga cikin abin da qur'anin ya kunsa har da labarin annabi nuhu shi ma labarin annabi nuhu nan sun ce ƙarya ne kirkira aka yi ba labarin gaskiya bane ba wa qissatuhu alaihim khabaru nuhin wa qissatuhu alaihim labarin annabi nuhu annabi ne kirkira sannan labar tashin ma zuwa gare su shi ya kirkiro kuma shi ya shirya ba wai Allah ne ya turo shi da hakan ba kama kanu yas'umuna kama yadda suke riya annahu yaftari alqur'ana cewa manzo Allah shi ya kirkiri sauran alqur'ani ma baki da yansibuhu ila Allah amma yake jingina wa Allah kul sai Allah ya ce ce da su In inni na kirkiri labarin annabi nuhu fa alayya ijrami ko na kirkiri qur'ani to laifin kirkirar ai akai na yake ai ismi min alkazibi laifin da alhakin na ƙaryar a kaina yake ai uqubatuhu in an je lahira in Allah zai yi uquba ai ni zai ba ku ba li'anna man iftara jurman domin wanda ya kirkiri wani laifi ya kage shi fa alaihi aru kadhibihi kunyatar ƙaryar a kansa za ta ƙare wa ana ummin mimma tujrimun kuma ku sani kuma laifin da kuke yi babu ni babu shi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama ni da zunubin ku ba kamar yadda kuma ba zai kama ku da zunubi na ba abinda ake nufi shine idan annabi yazo ya ce da kai Allah ya ce kaza bai kamata ka ce ƙarya yake ba kamata ya kai kai imani da abin in an je lahira Allah ya ce abu kaza da annabi ya ce ni na ce ƙarya ya yi laifin na waye na wanda ya ƙaryan ne ba na wanda yabo ƙaryan ba domin kai ba kai ka ƙirƙiri ƙaryan ba to amma inda matsalar take kai ka ce annabi ƙarya yayi wa Allah kuma baka da hujja akan haka da haka kuma baka yi imani ba to kaga yanzu ka fake da laifin wani in ma laifin ne kai ma kayi laifi wanda wannan kuma ba zai saka kubuta ba kai ma a wajen Allah in an je lahira idan Allah madaukakin sarki ya ce na turo annabuwa ne da sako baka karba ba baka da damar ka ce Allah ai ƙarya yayi ma yanzu Allah zai kama ka ne da laifin kai baka yi imani ba to da in kana da wayo da hankali da dabara kai da aka ce ka bi kawai sai ka bi in an je lahira waye ce ka bi sai ka ce gashi nan to shi sai a kama shi da laifin ƙaryarsa kai kuma ka kubuta tunda ka yi imani ina fata an gane wannan to amma su ba su yi haka ba sai suka rinka fakewa da cewa ai ƙarya aka yi wa Allah su kuma suka ƙi yin imani to da haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ma ƙaryar nayi to ai laifin ƙarya a na yake kuma da kuka yi ku laifin akan ku yake me zai sa ku fake da laifi na kuma ku yi laifi ai bai kamata ba fa alayya ijrami wa ana bari'un matu tujrimun kuma ni babu ni babu laifin ku mala yace ijramukum fi nisbatil iftirai ilayya kadiban minkum laifin ku na jingina mun cewa nayi ƙarya wanda kuma yin hakan kuma ƙarya ne a tattare da ku thumma raja'a siyaqa sai kuma Allah madaukakin sarki ya dawo da aka lazzance litatmimil kalam dan ya cika sauran magana ala qissati nuhin dangane da kisar annabi nuhu fa ta'ala sai Allah ya ce wa uhi ila nuhin تبتئس بما كانوا يفعلون وأوهي إلى نوح bisa ga harshen mala'ika, annahu aka gaya masa cewa lalle yadda al'amarin yake, lafazin annahu a nan damiru sha'ani ne, ai yadda al'amarin zai kasance, yadda al'amarin zai kaya tsakaninka da mutanenka lan umina ba wanda zai sake imani eh, min qaumika daga cikin mutanenka illa man kada amana sai wanda ya riga ya imani da can a baya ma'ana Allah subhanahu wataala yana so ya yanke wa mutanen annabi nuhu hanzari to amma yana so ya sanar da shi tukuna da farko Allah ya ce ba wanda zai sake imani yanzu duk wani imani an rufe kofarsa damarsa ta ƙare ubangiji masanin gaibu shi yake ba da labari akan haka malamai suka ce wannan wahayin da aka yi wa annabi nuhu cewa ba wanda zai sake imani daga cikin mutanensa shi ya ja shi ma nuhun ya musu mummunan addu'a kamar yadda ya zo a cikin suratu nuh an gane ko suka ce da ba dan Allah ya sanar da shi ba wanda zai sake imani ba nuhu ba zai san ba wanda zai sake imani ba domin wannan al'amari ne na gaibu al'amari ne na gaibu an gane ko da haka annabi Nuhu da Allah ya sanar da shi cewa daga yanzu ba fa wanda zai sake imani to yanzu kage an nuna cewa kafirai ne tsantsa ba za su haifa ba sai kafiri ɗan uwansu yanzu duk wanda zai biyo ta tsatsansu shi ma kafiri zai zama to wannan yasa annabi nuhu ya ɗebe tsammani daga gare su ya ɗebe tsammani daga wani alheri tattare da su sai musu mummunan addu'a addu'a qala nuhu rabbi la tazar wa qala nuhu annabi nuhu yace ya ubangiji rabbi ya ubangiji rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara kada ka bar gida na kafiri ko da kwaya ɗaya a ban ƙasa ko kar ka bar dayyar ai sakinu dar mazaunin gida alal ardi a ban ƙasa min al-kafirin daga cikin kafirai mana ka kashe su baki ɗaya manyan su da yaran su mazan su da matan su tsofaffin su da matasan su domin kalmar dayyar malamai suka ce ma'ana sakinu dar mazaunin gida duk wanda yake iya zama a cikin gida ya Allah kakkaba shi annabi nuhu ya musu wannan addu'ar a wata ayar Allah madaukakin sarki yace ce fa da'a rabbahu anni maghlubun fada'a rabbahu sai Nuhu ya kira ubangijinsa yayi addu'a yace anni maghlubun ya Allah ni an fi karfi na fanta sirka taimake ni to a can addu'ar ba a faɗe ta ba kawai dai an dunkule ta an ce ya roki taimako a wajen Allah to shine yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum domin in ka kyale su yudillu ibadak za su ci gaba da katar maka da bayi wala yalidu illa fajiran kafara kuma su ba za su taba haihuwar wani ba sai fajiri kafiri da haka wannan ya faru ne bayan an gaya masa lan yu'mina min qaumika illa man qad amana sannan Allah ce fala is kada ka damu bima kanu yaf'aluna da duk abin da kaga suna aikatawa domin babu laifi dan kafiri yayi koma wani irin laifi ne domin mafi girman laifi dai shine shirka to ka duk wanda yayi shirka koma wani irin laifi zai iya yi shine masu salon zance a larabci suke cewa la zamba ba'da kufur an gane ko la zamba ba'da kufur ma'ana koma mai kafuri yayi ba zai ba da mamaki ba ta fuskar zunubi domin ya kure malejin sako tintini da haka annabi nuhu alaihi salatu wa salam Allah ya sanar da shi haka malamai suka ce hikima ta farko dan a rarrashe shi a kwantar masa da hankali hikima ta biyu dan a dakatar da aikin sa na awa kar ya ci gaba da bata lokaci domin in dai daman awai yake dan a shiri to ba za a shirin ba haka kenan Allah ya dakatar da aikin annabi nuhu annabtarsa da wa'azinsa ya kare yanzu kuma Allah zai dau mataki nasa na kansa game da su waɗannan mutanen da kalmar fala tabta is ai fala ta hazan kada kai bakin ciki bima kanu yaf'aluna da komai aka game suka yi aikata wannan kai ya tayar maka da hankali ya yace min shirki na shirka fada alaihim wannan ya da annabi nuhu ya musu mummuna addu'a bi qawlihi rabbi la tazar al ardi min al kafirin dayara fa ajaba allah ta'ala du'ahu sai Allah ya amsa wa addu'ar annabi nuhu sai yace me واصنع Allah ya ce da annabi Nuhu wasna'il fulka kuma ka kera jirgin ruwa ai as-safina da al-fulk da as-safina duk abu ɗaya ne bi a'yunina za mu baka umarni tare da kulawar mu muna kallo duk yadda kake yi inda kai daidai mu tabbatar da kai inda kai kuskure kuma za mu gyara maka kalmar bi a'yunina malai ce ai bi mar'an minna muna kallon ka kana yi an gane ko mm. wa hibzina kuma za mu baka kiyayewa da tsaro da kariya a lokacin da kake aikin wa wahayina kuma za mu rinƙa maka wahayi na ka buga kusa a waje kaza ka goge katako ka manna a waje kaza ka sa gam a waje kaza da sauransu da ka farkon wanda ya fara kera jirgin ruwa a duniya annabi nuhu ne kuma shi Allah ne ya koya masa ga yadda za ka yi ga yadda za ga yadda za kalmar wa wahayina ma la yace wa ta'alimuna iyaka mu za mu koya maka kayfiyat al yadda za ka aiwatar da aikin jirgin ruwan bil wahyi ta hanyar wahayi wala tukhatibni fil ladina zalamu kuma kar karkace da ni komai in ji Allah game da sha'anin azzalumai ai kafaru waɗanda suka kafircewa Allah bi tarki hilakihim kada ka sa baki ka ce kar in halakar da su kai dai kawai yi jirgin ruwa to anan malamai suka ce ɗabi'a ta annabawa ta tausayi da jin kai duk lokacin da za a halakar da mutanensu sai kuma tausayi ya kama su tare da fa mutanen sun shi shegantaka sosai wani annabin ma zaka ga da ƙyar ya sha daga wajen mutanen amma kuma in za a halakar da su sai kuma tausayi ya kama shi sai kuma ya sa baki yana roƙon Allah a sauƙaƙa musu yanzu mu kalli annabi Musa da ƙyar ya sha daga wajen Fir'auna amma lokacin da za a halakar da Fir'auna da sauran mutane kuma shi yayi addu'ar ma kamar yadda shi ma annabi Nuhu anan shi yayi addu'a to amma tare da haka kuma sai da Allah madaukin sarki ya ce masa fala ta asa alal qawmil kafirin kada ka samu damuwa dangane da abin da zaka ga ya samu kafirai to haka annabi lutu lokacin da za a halakar da mutanensa shi fa yake ta nema ma shi yake cewa law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid amma da aka kawo masa taimakon za a taimake su Allah ya san in dai lutu yana kallo za a kifar da mutanensa to tausayi zai sa su ya sa baki ya nema musu sauki a wajen Allah da haka shi yasa Allah ya ce da shi kai da iyalanka ku kama gaban ku kar ko ku waiwayo hikimar hana su waiwayen kar su tausaya musu wala yaltafi minkum ahadun illa imra'atak innahu musibaha ma asabahum inna maw'idahum as-subhu alaysa subhu biqarib da Allah subhanahu wataala ya ce da annabi Nuhu alaihi salam wala tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun kada kai mun magana game da azzalumai domin nutsar da su zami a cikin ruwa sai Allah ya ce mai ويصنع الفلك وكلما مر من قومه قال إن منا فإنا منكم كما نعم فسوف تعلمون من يأتي عذاب Allah ya ce wa na ulfulka annabi Nuhu ya ci gaba da kera jirgin ruwa kamar yadda aka umarce shi cikin ayar da ta gabata wasna ilfulka tajri bi ayunina wa wahayina ko wasna ilfulka bi ayunina wa wahayina da aka wa na ulfulka yana cikin tsaka da kera jirgin ruwan mala ya ce hikayatu halin madiya Allah yana hakaito mana abin da ya riga ya faru ne a baya wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi duk lokacin da wasu jama'a daga cikin mutanensa kafirai suka zo wucewa ta inda yake kera jirgin ruwan sakhiru minhu sai sun masa ba'a sai sun masa izgili sai sun yarmai da magana sun wuce sai su ce a ah, yo daman nuhu ashe rashin aikin yi ne yasa duk ka dame mu da surutu kana wa'azi da ka iya wannan sana'ar ka koma kake ta bata lokaci to a wajen su wa'azi bata lokaci ne kuma har yanzu zaka ga akwai wadanda suke ɗaukar haka ce mai wa'azi ba da aikin yi ne rashin aikin yi ne to kaga wannan kuskure ne kalma ce ta kafiran farko annaba ba su rasa aikin yi ba masu wa'azi ba su rasa aikin yi ba duk abin da kake tinkahon za ka iya yi za su iya yin naka har sama da naka kai ne ba za ka iya nasu ba in takamar ka yanzu kafinta ne yanzu ni sai in goge katakon da kila ba za ka iya gogewa ba alarama sai buga ƙusa da kila ba za ka iya bugawa ba to amma inda matsalar take kai in aka ce zo ka zauna minti biyar ka ja ayan nan kila ayar da Allah zai ja ta a minti biyar kai in an baka shekara biyar ba za ta jawo ba to wannan shine inda gizon yake saka a wajen yan duniya su yan duniya suna ganin duniyar su shine kadai wayewa shine kadai ci gaba malami bai waye ba malami bai da aikin yi malami bata wa kansa lokaci yake to amma kuma ba haka bane ba da haka mutanen annabi nuhu su suka fara wannan shigantaka duk lokacin da za su wuce ta inda annabi nuhu yake bin umarnin Allah sai an masa izgili to sannan wannan yana nuna maka duk yadda zaka ka ɗabbaka wani abu da shari'a ta ce a sai an maka izgili sai dai kai hakuri in ka aje gemu sai an ma ba'a ka ɗage wando sai an ma ba'a ki sa hijabi sai an miki ba'a kai sallah akan lokaci sai an ma ba'a in ka ce ba za a yi ma ba'a ba sai dai ka daina annabawa duk wani abu da za su yi na addini sai an musu ba'a duk muminin kwarai sai an masa ba'a in ku kace ba za ka ba za a yi ma ba'a ba to sai dai ka daina to amma jarumi shine wanda ba ruwansa ko kai ba'a ka ko kakkai ba'a ka ruwanka shi dai in ya san daidai yake to wannan ya ishe shi a wajen Allah daka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi safiru min qala sai annabi nuhu yace da su in taskaru minna in ku ne mana izgili a yau fa inna naskharu minkum mu ma nan gaba za mu rama izgilin da kuke mana domin lokacin da za mu hau jirgin ruwan mu bakku a ƙasa to za ku gane kuran ku kama taskaruna kamar yadda kuma kun mana a baya da haka in mun rama mu ma ba mu laifi ba ai kuma kun mana an gane ko fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku san man ya'tihi azabun yukhzihi wanda azaba za ta zo ta kunyatar da shi malai ce fa sawfa ta'lamuna man din nan mausuliya ce مفعول تعلمون أي فسوف تعلمون الذي يأتيه العذاب هو يأتيه عذاب يخزي ذاك da sannu za ku san tsakanin mu da ku wane ne wanda azaba za ta zo ta kunyatar da shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba dawwamammiya ta sauka a kansa mu ne ko ku a ci gaba da zuwa rafi wata ran za a fasa tulu ko sai Allah ya mai hatta idza jaa amruna annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya bi umarnin Allah ya ci gaba da kera jirgin ruwa to sannan sai wani umarnin kuma ya sake zuwa masa shine hatta idza jaa amruna ka ci gaba da aikin ka na kera jirgin ruwa har sai lokacin da umarnin mu zai zo shine mala yace lisun'i kalmar hatta tana nuna makura lisun'i na aikin da annabi nuhu zai yi na kera jirgin ruwa ma'ana karka daina aikin kera jirgin ruwanka kai ta yi ba dare ba rana har sai lokaci kaza an gane ko lokaci kaza din shine hatta idza jaa amruna lokacin da umarnin mu yazo bi ihlakihim na zamu halakar da su wa farat tanuru to zaka ga alama ya alama za ta kasance shine farat tanuru ƙasa za ta fara bulbular da ruwa abdullahi dan abbas ya fassara at-tanuru anan da wajhul ardi ƙasa za ta fara bulbular da ruwa da kaga ruwa yana bulbulowa ta ƙasa to lokacin aikin jirgin ruwanka ya ƙare ko ka gama ko baka gama ba haka ya isa sauran Allah zai cika amma kai dai ka ci gaba da yin naka Allah kuma zai yi nasa waɗansu malaman sun ce abin da ake nufi da tannur shine tanderu kaskon gasa gurasa ko kaskon soya waina shine tannur da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa fara tannuru da kaga ruwa ya fara kulkulowa daga jikin kaskon waina ko kaskon gurasa wanda wannan abu ne mai ban mamaki ba a saba gani ba a ce kaga kasko yana bulbulo da ruwa to ka san wannan ruwan ba ruwa ne irin na yau da kullum ba da haka shine mala yace ai at-tannuru lil khabbaz ana nufin tanderu na mai gasa gurasa idan kaga fara ya fara ambaliya bil ma'i da ruwa wakila a wani kaunin an ce fara tannuru waqata tulu'il fajr shi wannan tanderin ko ita ƙasar ta fara furzar da ruwan ne waqata tulu'il ilfajiri da sanyin safiya wa nuru sabahi da lokacin da gari ya fara wayewa duniya ta fara haske wa ma'ana fara mala yace abin da kalmar fara take nufi na ba'a shine bulbulowa bi quwwa bulbulowar amma mai ƙarfi min tannuri daga tanderu wa kana zalika alama wannan ya zamo alama linuhin ga annabi nuhu na cewa lokacin aiki ya ƙare sannan lokacin halaka kuma ta mutanensa ya fara to a wannan lokaci da kaga wannan alama Allah ya ce kulna sai muka ce da shi nuhun in ya ga wannan alama ihmil ka ɗauki fiha a cikin jirgin ruwan ai safina a jirgin ruwan da ka kera min kullin zaujaini sunaini cikin dukkan jinsin halitta ka ɗauki aure biyu namiji da mace ai zakaran wa unsan namiji da mace min kulli anwa'ihima daga dukkan dangin halittu isnaini bibbi bibbiyu zakaran wa unsan wa huwa maf'ulu shine maf'ulin isnaini din shine maf'ul ihmil kullin zawjaini isnaini shine maf'ul malai ce wa fil qissati a cikin wannan kissa anna allaha bayani ya zo cewa Allah hashara li nuhin siba ya turo wa annabi nuhu dabbobin dawa masu farauta masu cin nama wa kuma ya turo masa da tsuntsaye wa gairaha da ma wasunsu daga cikin halittu fa ja'ala sai annabi nuhu ya ci gaba yadribu bi yadayhi yana miƙa hannuwansa guda biyu cikin garken halittu fi kulli nau'in a cikin dukkan nau'in halitta nan garken zakuna su zo garken damusoshi su zo garken giwaye su zo garken bareyi su zo garken tumakai awakai tsuntsaye ma wannan dodo na tsuntsaye su zo wancan ma su zo wancan ma su zo to kawai dukkanin su in suka taru gaban annabi nuhu abin da yake kawai sai ya daga hannu haka ya jefa da ya jefa a cikin su hannunsa na dama ya sauka akan namiji hannunsa na hagu ya sauka akan mace sai ya danko sai ya dora akan jirgin ruwa shi da kansa ya loda jirgin ruwan ya loda fasinja kuma mace da namiji mace da namiji mace da namiji na kowace halitta ne mala yace fa taqau yaduhu sai hannunsa ya fada al-yumna na dama alal zakari akan namiji wal yusra na hagun kuma alal unsa akan mace fa yahmiluhuma sai ya dauke su fi safinati ya dora a jirgi Allah ya mace da shi ya haka da haka zai cika jirgin to sannan wa ahlaka kuma aka ce cikin waɗanda zai ɗauka a jirgin ya haɗa da iyalansa ai zaujatahu ana nufin matarsa wa auladahu da ma da ƴaƴayansa illa man sabaqa alaihi alqawlu sai dai wanda alƙawarin Allah na halakarwa ya fada a kansu cikin iyalan ai minhum daga cikin iyalan bil ihlaki cewa su ma za a halakar da su shine mala ce wa huwa zaujatuhu wa waladuhu Abin da ake nufi da iyalansa a nan wanda alkawarin halaka ya fada musu biyu ne da matarsa da ɗansa matarsa daman suratu tahrimi ta faɗa da matan nuhu da matan ludu sun ha'ince su kuma a lahira za su zama cikin yan wuta to da haka mata annabi nuhu ita bata hau wannan jirgin ruwan ba nuhu ya so ya dora ta amma bata hau ba to haka ma ɗansa sai dai ita matar ba a gaya mana ta babar da ta yi masa da turjiya wajen ƙin hawa ba amma shi ɗan an faɗa Ba tabbas matarsa ba ta hau wannan jirgin ruwan ba kuma ta halaka a ruwan tufana ɗansa ma kuma haka shine mala yace illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum ana nufin matarsa da ɗansa shine mala yace kan'ana ɗansa shine kan'an bi khilafi sam wa ham wa yafis a lokacin da aka yi ruwan tufana annabi nuhu ya'ya yake da su maza akwai hamu akwai samu akwai yafisu akwai kan'ana to da hamu da samu da yafisu su sun hau jirgin ruwa su waɗannan sun yi imani da babansu amma kana'ana shi bai yi imani ba shine wanda bai hau ba shine wanda aya za ta ambata mana karshen a nan gaba to sannan kuma a lokacin annabi nuhu yana da mata hudu ne na aure ɗaya ita ta kangare masa uku sun tsira amma ita bata tsira ba shine ma yace wa fahamalahum sai annabi nuhu ya dauke su su ƴaƴan hamu da samu da yafi su wa zaujatihi da kuma sauran matansa a salat guda uku banda ita waccan ubangiji yace wa man amana kuma ka ɗauki waɗanda suka yi imani tare da kai to tare da cewa masu imanin basu da yawa shine Allah ya fito da bayanin fili ya cewa ma amana ma'ahu illa qalil amma kuma sai dai ba waɗanda suka yi imani da annabi nuhu sai yan kaɗan a cikin mutane kila wa zawjatihim da kuma matayensu su ƴaƴan nasa kenan ko kila mala yace an ce sittatu rijalin waɗanda suka yi imani da annabi nuhu mutum shida ne wa nisa'uhum da matayensu kaga in an hada mutum shida da mata shida in matansu ɗai ɗai ɗai ɗai ne ya zama mutum goma sha biyu kenan wakila a wani kaulin an ce jami'u man kana fi safina mu'minuna duk wanda ya hau jirgin ruwan yayi imani Mana hatta su dabbobin da aka ɗauka muminan aka ɗauka mala yace nisfuhum rijalun wa nisfuhum nisa'un kuma jirgin ruwan daidai da daidai ne kan kan kan kunnen doki adadin mazan shine adadin matan, maza ba su fi mata ba mata ba su fi maza ba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisanta ta zamu tsaya nan sai Allah ya kai mu gobe Allah madaukakin sarki ya riko da hannun shugabanninmu zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka sa mu cikin yantattun bayi waɗanda ake yantawa a cikin wannan wata mai albarka Allah dukkan ibadojin mu ka karba mana ba dan halin mu ba kurakuran mu ya ubangiji ka yafe mana Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna Tiba'a. wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba Allah dukkanin mu muna da bukatu ka san su Allah ka biya mana Allah madaukakin sarki duk abin da zai zama alkhairi a gare mu Allah ka sada mu da shi da abin da zai zama sharri a gare mu a rayuwar mu ta duniya da lahira ya ubangiji ka tsare mu da shi Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ajilahu wa ajilahu ma alimna minhu ma lam na'lam wa na'udhu bika min sharri kullihi ma sa'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ma alimna minhu wa ma lam na'lam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين